kalubalen tsaron da ake fama da shi a arewa maso yammacin najeriya musamman a jihar zamfara na ci gaba da tsunduma dubban dubatar da mutane cikin mawuyacin hali ya zuwa yanzu dai akwai sama da mutane dubu ɗari da kalubalen tsaron ya raba da muhallansu suke gudun hijira a wasu wurare daban-daban duk da yake a faɗin jihar ta zamfara kaf babu wani matsugunin yan gudun hijira a hukumance da aka samar sai dai wuraren da suke nema da kansu ko ne uwa da masu aikin tawalu da ke ba su wurare suna tsugunawa domin kaucewa hare-haren 'yan bindiga hakan ne yasa kungiyoyin fararen hula da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ba na gwamnati ba suka gudanar da wani gangami domin tunawa da ranar kula da kare haƙƙin bil'adama wanda 'ya'yan gangamin suka ce sun lura da cewar a jihar zamfara ana fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman mutanen yan gudun hijira da mata da ƙananan yara sunana ahmad hashim ni ne jami'in kula da shirye-shirye masu aiki da taimakon yan gudun hijira an ci zarafin sawa an kore su daga muhallansu sun koma wani wuri inda ba wurin su ba na biyu an hana su samu abubuwan more rayuwa shi ma cin zarafi ne a ma'ana ruwan sha abinci kiwon lafiya da sauransu sunana zainab nuhu abu ne ya ci ma mata tuwa kwarya saboda matsalar insecurity din ga mahiwancin mata ba su da wuraren zama suna baro garuruwan su suna zuwa a nan wurare na musamman inda ake kebewa domin tallafa masu wa'annan mata to a wuraren nan mata suna samun matsalolin cin zarafi da dama a wannan gari baya ga matsalolin na cin zarafi akwai matsalolin na rashin muhalli da rashin sutura da rashin samun magani da sauran ababen al'amuran yau da kullum da 'yan gudun hijira ke fama da shi a jihar Zamfara wanda kungiyoyin suka bayyana cewa akwai buƙatar a tashi tsaye domin ganin an magance ma 'yan gudun hijira wa'annan matsalolin da sauran mahaƙoƙin da ake takewa na zamantakewar aure da ƙananan yara da ake bautarwa da sauran ƙalubalen tsaron da suka bayyana game da shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa reshen jihar Zamfara Abdullahi Abubakar ya bayyana. A gaskiya akwai ƙalubale da yawa kuma abubuwan nan akwai damuwa don karuwa suke ba da ruwa suke ba shi yasa muke kira ga dukkan masu ruwa da tsaki musamman ita gwamnatin jiha da su kawo dauki to sai dai gwamnan jihar zamfara da lawal ya ce gwamnatin shi na iyakacin kokarin ta wajen ganin ta share hawayen yan gudun hijira da sauran al'ummomin jihar da ke fama da matsaloli irin daban-daban wanda kalubalen tsaron ya haddasar da ma sauran matsalolin da suke addabar jihar ya ce ya kaddamar da wani shirin na bada tallafi ga mutane dubu arba'in da hudu wanda za su su amfana da kuɗaɗe domin ganin an magance matsalar sha'anin tattalin arzikin jihar. In na ce maka babu 'yan gudun hijira a jihar Zamfara ban yi adalci ba. Mun san da su kuma akwai kwamiti wanda yake zagawa ƙananan hukumi don mu tantance mu tabbatar da cewa 'yan gudun hijira ne suno ne don mu yi ƙoƙari mu san ta wani hanyoyi ne za mu bi mu taimaka masu ta wajen abinci wurin kwana da makamantansu abu ne wanda yake anana ana yi kuma za mu ci gaba insha Allah yadda ma nike gani in Allah ya da nan gaba kaɗan ba za mu samu 'yan gudun hijirar nan ba don maganar tsaro alhamdulillah ana samun sauƙi kuma da ikon Allah kowa zai koma gidan shi ya zauna a yi cuɗanya tsakanin Hausawa da Fulani da duk wata al'umma ma wannan jiha mu in Allah ya yarda. Tambayar da ita ce ko kowane lokaci ne ake sa ran jihar Zamfara da sake komawa turbata ta zaman lafiya da aka santa da shi tun a baya. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.